za ka lura da ejin konawa ya dan bambanta ina jin wannan sai an dan matso da wannan ko ta kai da shi ok daga ta inda za mu fara Thank Ganin za mu Shafi na goma sha takwas kenan. Shafi na goma sha takwas. Shafi na goma sha takwas. ka haka. shafi na goma sha sha takwas a tamid eh. shafi na goma sha takwas na sha takwas ne ko a tamid No.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 da ya kaddar saduwanmu a wannan markazi na ibn abbas mai tarin albarka ƙarƙashin jagorancin babban malamin mu sheikh muhammad umar jallo allah ƙara masa lafiya da nisan kwana kamar yadda ba shi ne faɗi na na farko ma na faɗi a baya na ce waɗanda suke zaune a shama ba su da hujja ba su da uzuri na rashin fahimtar addini saboda Allah ya yi musu ni'ima ya yi musu gandagatar ya yi musu baiwan da bai wa waɗansu mutane da yawa shi ne azurta su da ya yi da malami jajirtacce wanda koyaushe yana cikin hidima wa addinin Allah koyaushe yana janyo alkhairi ga wannan markazi mai tarin albarka to kai ba kai karatu ba baka da ruzi ko da gaban Allah saboda Allah ya ba ka hanyoyi shi yasa dage sannan rana ta malamin mu wanda yake karatu a yau wallahi kafin na fara karatu ina wani tunani na ɗorewar karatun da kuma jurewar yan kuma da yana yi ina ji ina waje to amma kashi ina ne kusa in ga jama'a ba sa zama to sai nake kasa fahimtar shin babu karshe ne na neman ilimin da kishin ilimin saboda da karatu wanda samun irinsa a irin gurare a ce in ka bar najeriya ko daga can najeriya da irin arewa in ka fito kudu da wannan ba za ka sami irin wannan karatun ba sannan ba ta da tsallako irin sauran kasashe haka irin su gane togo to amma in na zo na ga waɗanda suke zo a ciki na kai ta kai shi wato ga alkhairi mai ɗumbin yawa a gaban mutum amma sai dai kashi yana bari yana kuce masa shi yasa hatta wannan ya dan samu wani abu gurin fara karatu, amma Allah ya gane da mu gaba daya Allah kuma ya sa al'umma su gyara kuma Allah ya saka malam da alkhairi kamar yadda kuka sani daman ni matafiyi ne eh, ba zaman zoyi na ba daidai da yake cewa suna so su rike amma haka za mu yi haƙuri musamman can ma ana jira insha Allah amma yana roƙon Allah ya sanya albarka cikin rayuwar da zamu da juna Allah ya amfanar da mu a gobe alkiyama da wannan zama kamar yadda na ce za mu fara ne daga shafi na goma sha takwas shi at-tamhid saboda abin da yake baya gabatarwa ne da bayani cikin wannan littafin amma daga at shi ma gabatarwa ne ba wai farkon karatu littafin ba ne shi yasa wannan shi ne dai halka na farko kuma sunan littafin al muyassar fi dau'il kitabi was sunna wato sauƙaƙaƙe wanda aka sauke wato aka sauƙaƙe shi wato in ka lura daga cikin ilimai masu wahala ilimin fito to wannan littafin sai malamai suka buwa ta hanya wanda za ta sauƙaƙe ma fahimtar abin shi yasa masu sunan ma littafin kenan al-fiqhul muyassar fi dauni kitabi wasu sunna cikin haske na alqur'ani da hadisi to malam yace at-tamhid abin da ake nufi da at-tamhid shine shimfida shimfida shine ake cewa introduction ko shimfida kenan mafari za a fara malam ce wa yashtamilu ala an-nuqat at-taliya wa ya shi yashtamilu yana tattarowa alal nukati taliya akan nuqutoti masu zuwa shi ne kamar topic haka an gane wani abubuwa ɗaya biyu uku in ka sai a ce nukat wato wani abubuwa da za a tattauna sai malam ya ce abu na farko ya ce ta'ariful fiqh lughatan wasilahan ta'riful fiqh ma'anar fiqh ta'riful fiqh lughatan a yaren larabci idan aka ce al-fiqh shine me ake nufi a language na larabci da aka ce al-fiqh me ake nufi shine lughatan kuma gurin malamai na fiqh wato za ka ga ko da irin wannan a karatun boko akwai ko za ka ga wata kalma ƙila asalinta ba ta turanci ba ne ko ƙila ka ga wata kalma a yare kaza ko a ilimi kaza tana da wani ma'ana daban ko sa'annan a wani ilimin kuma tana da wani ma'ana daban kila a ce a science din idan suka ce kaza kaza suke haka suka zaba amma da za a sa shi a turanci ka ga kila ma'anar ta sha bambam shine istilahan zaɓi na malaman wannan ɓangare shi yasa in ka zo ta'ariful fiqhi ma'anar fituhu lughatan a yaren larabci wasilahan da kuma zaɓin malaman fiqhu sun zaɓi wata ma'ana sun bashi sai malam ya ci gaba da bayani ya ce masadiru masadiru maɓuɓɓugarsa asalin tushensa inda aka samo wannan fito shine masadir jam'i ne na masdar tushen fitowar inda aka samo shi kamar za ka iya cewa kamar kamfanin abin inda aka samo asalin abin shine masdar foundation kenan Now, and the mountain. Okay, to. Eh, amma kalmar nan ta turanci ta yi tsauri gare Allah to kaga masalin dai shine tushen abin tushen fitowa an gane to masalin sa mawdu'uhu gurin da fikihun yake aiki a wani waje yake aiki Shi ne za mu ci kamar yanzu da za a ce ilimin tajwidi a wani waje yake aiki a cikin alkur'ani ko a nan yake aiki nan ne maudu'u an gane gurin da ake amfani da shi to shi ma fikin maudu'u bigiransa gun da ake amfani da fikin a ina ne an gane sannan na gaba samaratu amfaninsa dole in ka samu zai ma amfani to kaka amfaninsa yake Riban me za ka samu an gane fa'idar da za ka samu shine samara kamar yanzu in kai shuka ai za ka samu samara ko shine za ka samu amfani na 'ya'yan itace to haka shi ma fiƙihu idan ka karance shi za ka samu wannan amfanin shi ma sai malam ya ce fadluhu falalarsa fadluhu falalarsa fadluhu falalarsa wa'annan kenan abubuwa kamar yadda malam ya ce at-tafhid shine shimfila wa yashtamil ala an-nuqat at-taliya yana tattaruwa da nukutoci masu biyowa ko masu zuwa ta'riful fiqh ma'anar fiqh ta'riful fiqh lughatan ayaran larabci wasdilahan da kuma zaɓin malaman fiƙo ko gurin malaman mu shi ne muka ce ne tushensa an gane daga inda aka ciro shi maɓuɓɓugarsa mawugudu gurin da ake amfani da shi shi fikihu samaratuhu amfaninsa fadluhu falalarsa malam ce ma'anan fiƙihi lokacin. Ma'anar fiqhu a lura kun ga wayannan kamar wani topic topic ne ko zai ɗau ɗaya bayan ɗaya ya yi mana bayanin su shi yasa da yanzu sai ce ma'anar fiqhi lughatan wasilahan kun ga shine abu na farko yace ma'anar fiqhu a lugha a yaren larabci kenan wasilahan da kuma zaɓin malaman fiqhu malam yace al fiqhu fil lugha fiqhu a yaren a yaren larabci idan ka ce al Ya yace al fahm shine fahimta alfiqhu a yaren larabci shine ne alfaham fahimta yace wa minhu qawluhu ta'ala wa daga cikin wannan ma'anar cewa fahimta ne fiqhu qawluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki an ƙaumi shu'aib dangane da mutanen annar shu'aib suka ce ne ma na ƙaunu kafiran min ma ta ku ma na ƙaunu ma na fahimta kenan ko ba ma fahimtar mafi yawan abin da kake faɗi haka mutanensa suka ce masa mahallin shahid dai shine kalmar fito ta fito cikin ayar da ma'anar me fahimta da ma'anar alfaham ma nafqahu kaga nafqahu ko min fiƙe. suka ce ma nafqahu kathiran mimma taqul ba ma fahimtar yawa daga abin da kake faɗi ma nafqahu kenan ko wa qawluhu azza wa jalla da kuma faɗin Allah mai girma da ruwaya walakin la tafqahuna tasbihahu walakin sai dai cewa la tafqahuna la tafhamuna kenan ko walakin sai dai cewa la tafqahuna tasbihahu ba fa fahimtar tasbihinsu asalin ayar wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi a illa yusabbihu bihamdihi ko walakin la taqawna tasbiyahu Allah ya ce wa in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi da yaban ubangiji sai Allah ya walakin sai dai ba fahimtar tasbihin nasu Kunga walakin la tafahuna kenan ko mahallin shahid shine dai la tafahuna la tafahuna bi ma'anar faham la tafahuna malam yace wal fiqhu fil istilahi a istilahi shine zabun malaman fiqhu in suka ce al wani ma'ana suka bashi shine malam yace ce Al'ilmu bil a ash-shar'iyyati al muktasabati min adillatiha a tafsiliyya malam ya ce walfiƙo filistilahi fiƙo a istilahin malamai in suka ce alfiƙo shine al-ilmu bil ahkami shar'iyya sanin hukunce hukunce na shari'a al sani shine ilimi ko bil ahkami shar'iyyati da hukunce hukunce na shari'a Al'amaliya. waɗanda suke na aiki a gabai ake aikata su al-muktasaba Wa'inda aka sao su min adillatiha daga dalilan hukunce hukunce min adillatiha daga cikin dalilansu at-tafsiliya ne wa'inda aka rarrabe a tafsiliya wanda aka rarrabe an gane nan za mu ɗan yi wannan baitin in muka shari'in za mu fahimta nan malam da ya ce al'ilmu bil ahkami shar'iyya ya ce sanin hukunce-hukunce na shari'a nan an cire al'ahkamul aqaliyya an cire kuma wa'insu al'ahkam kamar al'ahkamul adiyya duk an cire su daga cikin abin da aka cire na al'akamul aqaliya akwai hukunce-hukunce na hankali duk mai hankali ya san dai idan aka ce biyu ba daidai yake da ɗaya ba ko ya san idan aka ce ɗaya rabi ne na me na biyu ya san idan aka ce uku ya fi hudu wannan al'akamul aqaliya na a hankalce ka san cewa biyu ba daidai yake da ɗaya ba an gane wannan al'akamun akaliya ba a kansu ake yin magana sa'annan akwai al'akamun adiya su ma kamar yanzu cewa a misali wuta tana kuna wannan an san haka ne min babin tajriba ko don ba za ka ce ga ayar da ta ce ma ka saba ko sai dai ka gwada ka gani to irin wa'annan duk al'ahkam ana cire su daga cikin fito an gane ba fito wa anan kake sanin su ba kila ka san su ne a al'ada ko a hankalinka to duk irin wa'annan an cire su ba a kira su al'ahkam shar'iyya an gane da haka to idan ka ce al'ilmu bil ahkam shar'iyya sanin hukunce-hukunce na shari'a ya cire hukunce-hukunce na hankali ko na al'ada da dai shauransu sai kuma ya ce al'amaliya wa'inda suke na aiki wato wa'yanda suke kama ka ce na musulunci musulunci ai aiki ne na zahiri ko sallah daga banka za ka yi ko hajji da gaban ka za ka yi duk irin abubuwa wayannan su ne al'akam al'amaliya akwai hukunce-hukuncen da ne. ba aiki za ka yi da gabobi ba ko imani da Allah imani da mala'iku imani kaga haka wayannan ana kiransu al'akam al'akadiyya sa'annan kuma su itikadi ne ba aiki na zahiri ba an gane sai dai kawai a ga asar su a aikace to kaga su ma yanzu ba sa cikin fito an gane ba sa cikin fito fito yana magana ne akan aiki na gabobi aiki da ake a aikata shine al-ilmu bil ahkam shar'iyyati wato ilimi shine sanin hukunce hukunce na shari'a an gane al'amaliya waɗanda suke na aiki da gabbai kenan ba na zuciya ba na aiki da gabbai sa'an da malam ya ce al-muktasaba wa'inda aka samo su min ha daga cikin dalilansu a tafsiliya wato dalilai da aka rarrabe ma'anar dalili tafsili shine kamar yanzu aya ta zo ta yi magana kan wani abu dalili ne tafsiri kamar yanzu Allah ya ce aqimus sala wannan dalili ne tafsiri saboda yana magana ne akan sallah kawai ne a tafsiliya a zo a samu wani abu muayyan ne a yi magana a kansa to wannan dalili ne tafsiri saboda shi wannan dalilin ya rabe abin da yake magana a kai ya yi tafsirinsa a kan za yake magana bai game ba to da nan ne za ka san ma'ana ko bambanci tsakanin usulin fiƙi da shi kuma fiqhun shi usulin fiƙi yana magana ne akan dalili ijimali ijimali ka'ida yake bayarwa amma wanda a ƙarƙashin ka'idar sai kaga ayoyi ɗari sun shiga ciki ayoyi dubu sun shiga ciki da ayar alwala da ayar sallah da ayar hajji duk sun shiga cikin wannan ka'ida saboda shi dalili ne ijimali wanda ya dunkule abubuwa amma shi fiƙu abinda yake magana a kai shi ne dalili tafsili a ciki yake yin aiki an gane in ya zo kan ayar wa musala sala to zai shiga cikin wannan ayar ne saboda wannan ayar dalili ne tafsili ya ce to wannan ayar tana nuna sallah wajibi ce kaza kaza to kaga zai yi bayani ne akan sallah kadai wato an yi tafsilin abin akan abu guda daya shine min adillatiha at tafsiriyya. amma shi usulul fiqh yana bayani ne akan dalili ijmali kamar yanzu idan aka ce al-amru yufidu wujub wannan dalili ne ijmali an gane saboda za ka iya samun umarni a ayar sallah za ka iya samun umarni a ayar hajji za ka iya samun umarni a wajen niyya umarni a kaza umarni a kaza amma yanzu da za a zo wata aya ta zo tana magana sallah wannan dalili ne ijimali kebanci sallar da ta kawai a dalili ne tafsiri kai an gane ta rarrabe abin da take magana a kai shi ne dai min ha at-tafsiliyya wannan kenan to sai malam a gabe ce wa qad al fiqh sannan akan iya amfani da kalmar fiqh alal ahkami nafsiha akan hukuncen hukuncen tsagwaran su a ce musu fiqh an gane al-ahkam mun sani shine wajibi mandubi kaza to su karan kansu akan iya ce musu fiqh su ma an gane akan iya ce musu fiqhu shine wa qad yutlaqul fiqhu akan iya amfani da kalmar fiƙu alal a ahkami akan hukunce hukuncen ba dalilin ba hukunce-hukuncen nafsiha su karan kansu wa yana hukunce-hukuncen sai malam ya ce masadirul fiqhi al ya ce masadirul fiqhi wato mabubbuga ko tushe tushe na fito al'asasiya na asali waɗanda su ne na farko foundation kenan ko al'asasiya na farko shi ne sai ce al kare. al'ur'ani na biya ce a sunnatin sunnatul sunna na uku ya ce ijma ijima'i na wuni ya al-qiyas Kiyasi wayannan su ne masadirul fiqi an gane mabubbuga tushe asali inda ake ciro fikihu wayannan su ne cikin alqur'ani an gane saboda a cikin alqur'ani ne zaka san hukunce-hukunce da ko tunda nan malam yayi bayani idan kana so ka san hukuncin shari'a cikin alkur'ani za ka ji ko a ne za ka san cewa to allah kaza ya ce an gane to kaga to haka masdar inda ake wato samu fiqh shine alqur'ani abu na farko kenan a cikin ne ake sanin hukunce hukuncen shari'a tunda an ce fiqh shine al-ilmu bil ahkam shar'iyyah amaliyya ko to a cikin alkur'ani ake sanin wannan hukunce-hukunce na shari'a sannan as-sunnatul mutahhara sunna abin tsarkakewa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa malam yace as-sunnatul mutahhara wato kamar malam yana cire mana sunnar da bata inganta ba an gane sunnar da ba a tace ba sunnar da ba a tace ba kenan ba ka zuwa ka samo hadisin karya ka ce a nan za ka gano fitowa a cikinsa an gane ba ka zuwa gwara ma a ce hadisi da bai inganta ba amma ingancin nasa rashin ingancin ba mai ƙarfi ba ne to ana aka iya amfani da wa'insu ƙara'i wa'insu usuli na kila ko a yi amfani da wannan hadisi kuma shi ma ba kowane babi ba don ba ka zuwa babu akida don idan ana magana hadisi da to kamar rajaban bilgaibi ne ka kuma shi Allah gaibu ne to ba ka iya zuwa nan ka ce a nan za ka je ka yi amfani da shi shi yasa shi ma akwai kuyut an gane akwai da baibayi da aka sa to da haka ka ga a sunna al-mutahhara sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna da ta inganta dan idan ka ji an fara maganar me dalili ko me hadisi yake nuni akai to an wuce zancen inganci kenan dan suka ce dukkanin wanda zai magana akan dalili to yana bukata a guda biyu abu na farko suka ce shine subutul dalili tabbatuwar dalilin shin ya tabbata idan bai tabbata ba wannan shine step na farko kenan ya ya tabbata idan ya tabbata abu na biyu shine dalalatuhu ala al-hukm nunin dalilin akan hukuncin da ake magana Su da yawa wani sai daga ya zanyo hadisi amma sai ya rinka cewa a ah, hadisi fa na kawo ma na kama hadisi guda biyar ko guda hudu ko guda uku yanzu hadisin manzan Allah din ko hadisin shi bai inganta ba to wani zubin za ka ga tattaunawa ba ana yi ne akan kuɗin ingancin ba a'a ma'anar hadisi shin kai abin da kake da'awa kake so ka tabbatar akwai shi a cikin hadisi ko babu kaga ba wai zancen inganci ma ba ake ba a abin da kake da'awa akwai shi a ciki ko ba? dan ya inganta ba shi ke nuna cewa abin da kai kike cewa akwai akwai a cikin hadisin ba za ta iya wa hadisin yana nuna a yi gabas amma kai kana cewa a yamma kuma ka tsaya ka dage kana hadisi ka kawo shi yasa dole wanda zai istidlali dangane da hadisi na farko abin da ake da bukata subutul dalili kaga damin idan alkur'ani ya kawo tushe alkur'ani gaba ɗayansa faƙa'i su mutu ne ko ya tabbata la ya ti batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakim hamid ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz shi alkur'ani qat'i sunuti zalika alkitab la rayba fi shi ba shakka ya inganta an gane to amma sunna kuma akwai sunna mutawatira ko akwai khabar ahad kamar irin su aziz mashhur ko irin su gari to yanzu wa'annan sai an duba sun inganta ko ba su inganta ba amma idan mutum ya kawo hadisi mutawatiri to nan ma ya tsallake amma in ya kawo hadisul ahad to sai an tuntuba shin ya inganta ko bai inganta ba to shi yasa nan malam da ya ce a sunna al-tahara wato sunna A tsarkakewa sa'an nan na uku akwai al'ijima shi ma dalili ne na fito kaga can alƙur'ani idan alƙur'ani ya ce ma hukuncin abu ka kaza haramu kaga wannan tushen fitowin kenan ko da haka za ka karba. in manzo Allah ya ce ma abu ka za haramu nan ma dole ka karɓa wa ma yutiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha wa ma ataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu to sai al'ijima. to shi ma al'ijima ijma mabubbuga ne da fiqh dan malamai suka haɗu suka ce abu kaza haramun ne to yanzu za a gano fito hukuncin abu akan wannan ijima'i a cikin wannan ijima'i an gane a cikin wannan ijima'i amma ijima'i malamai suka ce la budda lahu min mustasda labudda lahu min mu'tamad an gane labudda lahu min mu'tamad dole ne shi ma akwai abin da aka dogara da shi an gane ba wai zama ake da ka kawai kai ne kai ra'ayinka kawai babu dalili ka ce ai ra'ayina kaza kai mai ra'ayinka ka ce a ai ra'ayina kaza sai a ce to an yi jima'i ba haka ake kamar yanzu hadisa irin abu bai taɓa faruwa ba an gane sai ya faru sai ake so a san hukuncinsa to sai malamai wayanda suka san maqasidu shari'a sai su zauna an gane to wannan abin da ya faru sai a sa shi a ƙarƙashin wasu ayoyi da hadisai wato kaga kuwa alƙur'ani ne amma ba direct ba ko alƙur'ani amma ba direct ne ba indirect an gane saboda fahimtar malami kaza da ya kai matsayin mujtahid da fahimtar malami kaza bisa waɗansu ayoyi da hadisai shi ma wancan malami bisa fahimtar waɗansu ayoyi da hadisai ya faɗi kaza a kan wannan abu samu shi ake tattarawa an gane sa'annan sai a yi ijimai a kai to shi ma wannan masdar ne daga cikin masalin fiqh mun gane kuma shi ma kaso biyu ne wanda yake mai karfin shi ne al'ijima'u sare an gane akwai al'ijima'u sukuti an gane shi wannan malama suna da zantuka a kansa amma abin da ake yin magana kai shi ne al'ijima'u sare an gane shi kuma al'ijima'u sare shi ne a tattara duk malamai na duniya duk malamai fa na duniya malamai na duniya a tattara su a waje guda ɗaya idan aka tattara su a waje ɗaya sai a bujuro musu da wani abu a ce kowa ya faɗi fahimtarsa akan wannan abu shi abu ba shi da nassi karra an gane ba shi da nassi karra amma akwai waɗansu abubuwa da suke kama da shi cikin waɗansu nasoshi amma ba shi da nassi karra to sai a ce to a auna fahimtar ku a cikin murfa na Allah gurin shar'anta abubuwa akan abu kaza ƙarƙashin me zai iya shiga wannan sai a tattara su a waje ɗaya a buzuro musu da wannan abu shine al su sare sai kowa ya faɗi fahimtarsa ce ni dogaro na da ayoyi kaza ya labarin abu kaza hukuncin sa kaza wancan ma ya faɗi to idan suka haɗu suka yi ittifaki akan wannan abu ya zama to kai yanzu baya halatta ka zo ka saba musu yanda za ka ba alƙur'ani to dole ka bi wannan abu saboda manzo Allah ya faɗi cikin hadisi yace la tajtami ummati ala dalalatin ko ala khata'i yace al'ummata ba sa taɓa ijma'i akan bata isma in ka tattara malaman al'umma kaka dole ai za ka samu Kun wani ya yi son zuciya wani ba zai son zuciya ba zai yi wahala a ci duk malaman kakaf san ma yi son zuciya zai yi wahala to idan suka yi wannan shi ma dalili ne na fito suka ce haramun mutu, in ka zo a fito dole kan ka aikata wannan abu ko da kai za ka ci ai ga ayar kararama su ma da suka ce abu kaza haramun bayan da gonar ka suka faɗi ba Shi ne faɗin Allah madaukakin sarki ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ومسلم جهنم وساعة مسيرا الله يتي ومن يشاقق الرسول دون دي سابع منزو من بعد ما تبين له الهدى باين شريعة تبين له سي الله يتي ويتبع غير سبيل المؤمنين يبوة عنيا باتمو بنيبا kaga al na alif wallahi kenan an gane wannan nan yana daga cikin siyaril Ga gashi sun yi ijma'i sun tattara sai ya zo shi ya bi wata hanya ba hanyar su sai Allah ya ce wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa sa'at masira idan haka dole ijma'i shi yasa su ce mujtahid yana daga cikin shiru. na mujtahidi la budda an ya'rifa masail al dole ya san masani din da aka yi ijimai a kansu don kada zo ya ba da fatawa ta saba wancan ijimai don saba a ijimai haramun ne dole to ba baya zama tuwa mujtahidi sai ya san masani da ijimai matsalolin da aka yi ijimai a kansu sai ya sani saboda kada ya zo shi ya fita saboda haramun ne ai ya fita to da shi ma ijimai an gane yana daga cikin al'adilla al-muttafaqu alaiha inda al-jumhur an gane al alaiha inda al sa'annan sai kuma dalili na wuri shine ne al’iyas shi ma qiyas ba kai tsaye ne nassi ne ƙararraba. an gane shi ma ba nassi ne ƙararraba kai tsaye amma kuma baya ginuwa sai da nassi baya ginuwa sai da nassi kamar abin da suke cewa shi ilhaku far'i da aslin bi illatin jami'atin bainahuma ko yadda ne suke faɗi shi ne a samu wani abu wanda babu nasi a kansa to idan aka zo shin za a ce shari'a ba ta da na cewa akan wani abin ba zai yi ba a yadda suke faɗi suke cewa wai al-islamu salihun li kulli zamani ko musulunci ya dace da kowane zamani aya ta zamanin manzon Allah da ya faɗe ta har ƙarshen duniya in dai akwai ta tana aiki kuma duk wani abu da ka gani ya faru a cikin wannan duniyar to musulunci yana da na a kansa sai dai ka gane inda musuluncin ya yi magana a kan abu ko baka gane ba amma tabbas musulunci yana da nacewa. dan idan za a ce kawai shi kenan A sun yi amfani ne a zamanin manzan Allah zamanin mutum ya za addini ba yadda za yi addini dole suna aiki a can dole suna aiki a nan Fushe sa yasa gurin su yi aiki a nan aiki ne na malamai su ne za su duba kamar yanzu a misali abin da yake sa maye kamar yanzu wiwi na mutum ya sha hankalinsa ya ɗauke ya bushe to a yanzu mutum zai ta cewa a'a ina Allah ya ambaci wiwi shi yanzu ba zai daina shan wiwi ba sai ya ga nasi a kai ƙarara to kaga idan za ka kai ma za ka bi cikin alƙur'ani a ba kai san kawo aya ba ko Ba ita ƙarara dai ka ce gata amma kuma za ka ce shari'a ba ta da magana akan wiwi tana da magana akan wiwi to amma ta wani waje shine sai a duba a gani asali wuri ne take bugawa take to sai a duba ga aya cikin alkur'ani akwai wani abu da yake bugawa Allah ya yi magana a kansa kenan yanzu wiwi irinsa ce to yanzu sai a ɗan wiwi sai a ba da hukuncin wancan abu shi yasa daga cikin arkan na kiyasin akwai al'aslu akwai alfaradu akwai al'illa akwai hukumul asli al'asu shine giya Allah akan giya yayi magana ko Allah akan giya yayi magana Allah kuma ya ce giya haramun ce ko Allah ya haramta giya da farko yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا كذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا بالتدرج كده سنة الله يأتي إنما الخمر والميسر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان على فاجتنبوه to kawo yanzu giya shi Allah ya yi magana to sai malamai su ce to yanzu da Allah ya haramta giya me illa shin Allah ya haramta giya to anan suke ce wannan wani abu wai takhrijul manat ko tahdhibul manat sannan su zo su yi tanqihul manat shine kai jam'ul ilal A gane ka tattaro illolin ka ba wa kwakwalwarka amsa kuma daga ƙarshe sai ka fara shin Allah ya halatta giya ne saboda ana yin ta da gero sai ka ga wannan kai ai wannan ba shi bane Allah ya halatta giya saboda ruwa ce ruwa ne ake sawa sai ka ga wannan ba shi bane Allah ya halatta giya saboda kaza wannan ba shi ne illa ba shin Allah ya halatta giya saboda tana bugawa sai ka ce kwarai kuwa wannan shine dalilin da ya sa Allah ya haramta giya shi yasa ma yake kada a kusanci sallah ana cikin maye an shata shi yasa Allah ya ce ta ta'lamu ma taquluna har sai mun san abin da kuke bari saboda idan mutum ya bu bai san abin da yake cewa ba to da haka wannan shi ne illa to sai a ce dukkanin me hukuncin giya sai a ce haramun ne haramun ne hukuncin giya to dukkanin wani abu da yake aiki irin na iya shi ma haramun wannan shi ne kiyasi an gane to shi ma yana daga cikin masadirul fiqhi al'asasiya. wannan inda jumhur kenan wayannan guda nawa guda hudu su ne masadirul fiqhi kuma su ne al-adilla al-muttafaqu alaiha inda jumhur wannan shi kuma ijma'in mun yi bayanin sa shine wannan shine ittifaqu mujtahid al-umma fi asr min al-usul ala mas'alati shar'iyyati ya eh, haka da yadda su malamai ka to wayannan su ne mabubbuga tushe inda ake sanin fiqh dama malam ya ce mana ana amfani da kalmar fiqh akan hukuncin hukuncin ko to yanzu idan aka ce ina ne ake samun fiqh hukuncinsa kenan ko sai ka ce ana samun shi a Alkur'ani. sai ka ce ana samu shi a hadisi ana samu shi a ijimai ana samu shi a kiyasi wa'annan su ne sai malam ya ce mawdu'ul fiqh wato gurin da ake amfani da fiqh a ina ne ake amfani da shi sai ce mawdu'ul fiqh gurin da ake amfani da fiqh a fa'alul mukallafina af'alul mukallafina min al-ibad ala na'awi ammi wa shabil malik yace mawdu'ul fiqh gurin da ake amfani da fiqh a ina ne fiqh yake aiki sai malik yace af'alul mukallafina ayyuka na baligai musulmai masu hankali an gane idan ana maganar abu haramun ne ko haram ai ana magana ne da mai hankali ko mahaukaci shi ba da shi ake yin magana saboda kalmar mukallaf ne al-muslim ne al shi ne al-aqil to aikin shi wannan a kansa fito shi yake aiki wanda yake musulmi shi ne Allah yake yin magana da shi abu kaza haramun an gane duk da cewa wannan ko ta ɗan mas'ala a ƙarƙashi cewa su kafurai shin Allah ya yi musu su ma magana ne da su ake duk abin da aka ce a musulmi kai ya to wannan kuma nan wata matsala ce kaɗan haka an gane amma tun da dai Allah zai tambayi su rana ranar alkiyama akan abin da suka yi na saban Allah kuma Allah ya yi musu azaba da haka su ma yi shi da ciki to da haka yanzu fito inda yake aiki shine akan musulmi aikin musulmi menene halal menene haram aikin mutum mai hankali a matsayinsa na mai hankali menene zai yi ya zamanto ya saba wa Allah menene zai yi ya yi wa Allah ɗa inda fito yake amfani kenan mutumin da yake baligi an gane bani a nan fito yake aiki shin in mutum ai ya da me ya zama wajibi a kansa ne ya zama zamanto haramun a kansa to wannan gurin da fito yake aiki kenan shine mana ya ce yace a af'alul kallafina ayyuka na baligai ne na kai sallah kai azumi kai kaza kai wannan duk fito kenan sai ya ce min al'ibadi daga cikin bayi ya ce ala na haurin ame a kan wani ɓangare gamamme a gamamme wa shamilin kuma mai tattare komai ya haɗa komai saboda inda kai baligi ne musulmi ne to duk rayuwarka fito yana da cewa duk rayuwarka in ciniki za ka yi da kai da wani fikiwa yana da na cewa an gane idan sallah za ka yi tsakaninka da Allah ne fito yana da na cewa yaya za ka dole shi sa ya ce ala na hawan ame kan wani kwatankwaci ko ɓangare jiha an gane ko ala na hawan am kan wani ɓangare mai gamewa ko cikakke an gane wa shamil kuma mai haɗe komai wannan kiran sai ce fa huwa yatanawal alaqatil insani fa huwa shi na wani alaqatil insani yana haɗa yana haɗawa. hadda alaƙar mutum bai yi tare da ubangijinsa fito yana haɗa yana da na cewa Shi ne ya tanawar yana haɗawa yana da na cewa an gane alaƙatin isan yana haɗa wa hadda alaƙa mutum tare da ubangijinsa wa ma'a hakan nan yana haɗawa hadda alaƙa mutum wa kansa kai karan kanka ai saboda ba komai in ka ga dama za ka kai ba ko ko da kanka ne dole ai musulunci yana da na cewa fito yana da na cewa dan kila in kana da kuɗi a ci aina ka ne to da ka za ka yi abin da kaga dama da shi kaga san ba zai yi a ci a ai za ka kona su ba dole dai fito yana da na cewa a kai alaƙar kanka da kanka an gane hatta kuma ko ka ce za ka yi wani abu wanda zai cutar da kanka fito yana da na cewa Da haka fiqhu yana tattaruwa har da wannan sannan ko malam ce wa ma'a mujtama'ihi sa'annan yana haɗawa har da alaƙar mutum da sosaiti ɗin da yake rayuwa duk fiqhu yana da cewa in za ka zauna da wancan in za ka yi mu'amala da wancan duk fiqhu yana da cewa zan ƙara ɗan maimaita wannan malam yace mawdu'ul fiqhi bigiran da ake amfani da fiɗo ko inda fiƙo yake aiki mawdu'ul fiqh gurin da ake amfani da fiqh ko yake aiki af'alul mukallafina ayyuka na baligai min al-ibad daga cikin bayi ala nahwi na'am akan wani gwargwado mai gamewa wa shamilin kuma mai tattarewa fa huwa yatanawul alaqatil insani shi yana haɗawa har da alaƙar mutum ma'a rabbihi tare da ubangijinsa wa ma'a nafsihi tare da kansa ma wa ma'a mujtama'ihi tare da gurin da yake rayuwa sai malam ya ce wa ya tanawul ahkam al-amaliya sa'annan yana haɗawa hadda hukunce hukunce na aiki hukunce hukunce na aiki wa tanawul ahkam al-amaliya yana haɗawa hadda hukunce hukunce na aiki wa ma yasduru da abin da yake gangarwa wa ma yasdur da abin da yake gangarwa an kallafi daga baliki musulmi mai hankali min a awalin na daga zantuka an gane wa af'alin da kuma ayyuka wa uqudin da kuma keniya an gane kulla alaka ta cinki Wata tasarrufat da dukkanin wani motsi da za ka yi tasarrufi da za ka yi ɓangaren kyauta ko aro ko duk wannan duk ya shiga sai ce wahiya ala nawa'ai wato tana da nau'i'ika guda biyu wahiya ala nau'ain tana kan nau'ika guda biyu al'awwal nau'i na farko ahkamul ibadat hukunce hukunce na ibadodi min salati na daga sallah kaga fiqhu ake sani ko wasu yami da azumi fiƙo ne ke magana me za ka yi a sallah da fiƙo me za ka yi ba a a sallah da azumi me kuma ba za ka yi ba wa hajji da kuma hajji wani awiha da A asali na biyu a hakamun mu'amalat hukunce-hukuncen na mu'amala na yau da gobe min uqudin na daga kulla alaƙar cinkayya fiƙo yana da na cewa dole mai za ka siyar ya halatta ka siyar nawa za ka siyar riba duk haka duk fito yana da cewa sa'annan idan canji ne kaka za ka yi kai canji yaya za ka yi kai me sharuɗa na canji duk yana ɗaya daga cikin abin da fito yake tattarowa shi ya sa malam ya ce asali na biyu a hakarun mu'amalat hukunce-hukunce na ma'amaloli min uqudin na cinikayya shine uqud wa tasarrufat da kuma tasarrufat shine wani motsi da zaka yi kyauta ka ce ungu an gane hatta kyautar ma da zaka yi fito yana da cewa an gane musamman ma zaka ga idan mutum ya zo a kwanciyar lafiya ko ya ce zai yi kyauta ya ce ya ba da dukiyarsa a nan fito sai ce a ko kaga fito ne sai hana shi ce a ce a saboda ai akwai masu gado sai dai kai sadaka kaza an gane to da haka duk gaba daya fito yana da na cewa shi ne wata sarrafat wata ubat da kuma hukuma shi ne idan mutum ya abu kaza a yi masa kaza an gane duk wannan fannin fito ne hukuma kaza kaza in mutum ya yi laifi kaza hukumarsa kaza wannan duk fito ne wa hukuma wa jinayat da kuma laifuffuka shine jinayat an gane laifuffuka duk fito ne yake yin magana abu kaza ka ai laifi an gane abu kaza ma ka ai laifi ne abu kaza ka ai laifi wadda manat da kuma zamanat shi ne kamar yaya za a ce ɗaukar nauyi ɗaukar nauyi shi ne ake cewa wannan responsibility ko eh shi ne shi ne shi ne to a yanzu a misali kamar yanzu bamanat kamar yanzu wani yanzu yana bin wani kawai ke sai ku zo ce to na ɗauka zan iya a wannan na kashi ne a eh, misali amma yana da hali kawai sai wani ya ce ni na ɗau responsibility din zan biya to fiɗu sai ya kalle shi fiɗu ne zai tantance to wa ya kamata a yadda don kai ai ba yadda kana bin wani kuɗi mahaukaci ya ce zan biya zan biya ka aike daga jirgin shi ke nan abiya sai kuma ka saki wancan eh a ce ma a bashi da ko tunan ka fikin sai ya tantance waye za ma a yadda ma ne haka ya zo an gane saboda kada ka yi sakire shi kama ganye to duk fito yana lura da abu sannan kuma wanda bai tsaya shi ma dole sai an san shi don kawai ba kawai ba a samu wani ya zo gittawa ana bin wani bashi kawai sai ya ce ni na ta koyi zan biya sai ka cika shi kuma ka rasa inda yake dole duk bidiyo sai ya yi magana a kai an gane shine ne malam wa gairi hima da wa'insunsu ya ce min ma yi kusa bihi tanzimu alaƙatin nas ba'adihim ma'a ba'adin ya ce wa gairu hima da wa'insunsu wa'insun wa'annan Min mayu yuqsadu bihi daga cikin abin da ake nufata da shi me ake nufata tanzimu alaqatin nas tsara alamomin mutane tsara alaƙar mutane ba'dihim ma'a ba'd shashi su tare da shashi kaga duk fito ne yake lura da irin wannan abu an gane wa yake da haƙƙi a ɗauka a bashi wancan bashi da haƙƙi waye ya kamata a saurara in yana magana a bisa haƙƙin wani wannan duk fituhu ne wannan kwa duk ba shiga cikin littafin ba amma ya kamata mu tsaya a eh an gane ya kamata mu tsaya nan amma shi ne ina gani idan Allah kai mu zuwa sati mai zuwa sai mu ƙara nan daga nan amma ban sani ba ko akwai mai tambaya cikin abin da muka karanta ciki kawai Eh, idan babu a ciki kuma sai mu shiga ciki kila ko fassara wata kalma ko nan ma'anarta bata fito ba na na okay wa ghayruhu ma mimma yuqsad yuqsad ake nufata nufi okay shi yasa a yi to ai a tambaya nufi ake nufata shine ya ake cewa eh, intention ko shi ne yawwa a kan kallon a kan kallon eh, to yana gani shi kenan ko na na التصريح الإجماع الصريح والسكوتي yana tambaya da dangane da nau'o'in ijima'i ƙwayar biyu akwai al'ijima'u sarihu akwai al'ijima'u sukuti ina ganin shi yake tambaya al'ijima'u sarihu shi ne nan muka ce kama a tara mujtahidai gaba ɗaya na duk duniya kamar yanzu a sa misali rabi'a eh amma malam ban ya sani ba duk malamin duniya ne a arabu na alamin islami okay okay okay okay okay to waye yanzu a tara su sai a bada sai a kawo ta matsala sai a ce to a tattauna ina ganin akwai ijima'i da aka yi sabo kuwa kamar yanzu ka duba ka je aikin hajji ka'aba za ka ga ai an yi bene ko to kawo wannan benen ai babu shi a zamanin maza to yanzu me hukuncin wanda ya dawa shi a kai kawo kawo su benen sai da suka zauna to kaga daga ciki Wa'inda suka yi malama saboda sun san maƙasidu shari'a saboda yadda ake mutuwa da yadda ake wannan hayoyi da yawa kuma suna wannan to sai aka yanzu an yi ijma'i akan to a yi wannan ginin wanda ya dawafi a sama daidai yake da wanda ya dawafi a ƙasa ka wannan ijima'i ijimai to wannan irin a tattara su a waje ɗaya a bujiro da matsala wannan shine al sauri ne saboda kowa ya sarrafa ra'ayinsa fahimtarsa game da wannan abu ya faɗi dalilinsa akwai kuma su kuti. Shi ne wani mujtahidi yi magana sai duk su shi duk saurin saura kuma abin ya kai zuwa gare ya kai zuwa gare su to shi ma wannan ƙauli raji eh, wannan ƙauli raji wujja wujja ne shi ma to amma akwai wani ɗan zantuka to amma an ka duba shurutun da suka bayar idan aka cika shi ma wujja ne kamar yanzu idan aka faɗi wani mujtahidi ya yi magana sauran suka shiru to yana nuna sun yarda yadda suke cewa ya yi asukutu fi ma yanzu zamu bihi wa bayani shiru cikin abin da dole ka yi magana kamar kana ikirari ne kana bayani ka yarda to da haka kenan rashin yarda ka to kun haɗa aka kenan sai kuma waɗansu suke ci a wai layin sabu ila sakitin ƙaunu layin sabu ila sakitin ƙaunu wanda ya shiru ba a danganta masa wata ayi a ce ya ce tunda ai bai ce ba to irin waɗanda suke ɗan wato ɗan tsakar shi al'ijima'u ke kenan su ce ya yi mutum zai yi shiru ai wuce ya ce ai layu sau ila sakitin ƙauna wanda ya shiru ba a jingina masa bani a ce ya ce to irin da suke ɗan tsakar su kenan suke ta a san ba a ce ya ce ba ijima'i dole sai ya sarra. to amma in ka duba shirutun, da kuma yadda suka bayan su ma za ka ga hujja kamar suna cewa farko Allah ya kuna sukutuhu an haibati shirinsa kare zama to wani haiba ce ko an masa karfa-karfa wa an yi amfani da karfin gwamnati da ka san akwai irin wannan a abin kowane malami a bashi kuriya tasa ta tunaninsa da wannan da ra'ayinsa da fahimtarsa gwamnati ba za ta mutu ce ai wani abu gashi kaza ne irin gwamnatin da take amfani da karfi sannan a ci ai malamai sun yi ijima'i a kai a dole sai ya kasance shi mutum ya yi shirin ne don ba shi da wata fahimta da ta saba wannan to dai suna da sharuɗa amma dai guda biyu ne akwai al-ijma'u sarihu akwai al-ijma'u sukuti eh, ina ganin shikenan ko assalamu alaikum